sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga na birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabata muku da wannan shiri a yau Lahadi 31 ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, muryan samu kanin labarai. Wata tawagar kwararru a fannin kimiyya daga hukumar lafiya ta duniya ta WHO da ke gudanar da bincike akan wurin da cutar coronavirus ta samu asali. Ta kai ziyara wata kasuwa a Wuhan da ke China a yau Lahadi. 'Yan sandan kasar Rasha sun kulle masu zanga-zanga sama da dubu daya a yau Lahadi. yayin da masu goyon bayan alexi Navalny da aka kulle suka fara hawa kan titi suna nema a sako shi. dakaran ƙasa da ƙasa suna shirin ci gaba da zama a afghanistan har bayan wa'adin watan mayu da mayakan taliban suka yi hasashe a yarjejeniyar da suka sanya wa hannu da amurka a cewar wasu manyan jami'an rundunar nato to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun tsarin mulkin jamhuriyar niger ta bayyana sakamakon dindindin na zaben shugaban kasa da ya gudana a ranar 27 ga watan disamban da ya gabata za kuma mu neƙa jihar imo tsohon gwamnan jihar sanatar lucas okorocha ya musanta zargin cewa ya fice daga jam'iyyar apc mai mulki kuma ya kafa wata sabon jam'iyya mai lakabin new nigeria movement haka kuma a jihar Adamawa hukumar kula da albarkatun manhattan na nigeria DPR ta kulle wasu gidajen mai kusan goma a jihar sakamakon samun su da laifin karya doka. na mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. wata tawagar ƙwararru a fannin kimiyya daga hukumar lafiya ta duniya ta who da ke gudanar da bincike akan wurin da cutar coronavirus ta samu asali ta kai ziyara wata kasuwa a wuhan da ke china a yau lahadi an samu mutane da yawa da suka kamu da cutar da aka alakanta da kasuwar hwanan a lokacin da cutar coronavirus ta fara balla a wuhan a ƙarshen shekarar 2019 tun daga lokacin cutar ta kama sama da mutane miliyan dubu ɗari da biyu a faɗin duniya ta kuma kashe mutane fiye da miliyan biyu da ɗigo biyu kwararren sun kai ziyara ɗaya daga cikin asibitocin da aka yi jinyar waɗanda suka fara kamuwa da cutar a wuhan ba mu daɗe da dawowa daga asibitin jinyatan ba wanda ya kware a fannin cututtuka masu yaduwa kuma wanda aka ware don jinyar waɗanda suka fara kamuwa da cutar coronavirus a wuhan abinda marion koopmans wani kwararre a fannin cututtuka ya faɗa kenan a shafinsa na twitter kwararrun dai suna so su gano inda cutar ta samu asali ne daga wace dabba ta fito da kuma yadda aka same ta a jikin bil'adama abinda ta yiwu ya ɗauki shekaru kafin su samu amsar. 'Yan sandan kasar Rasha sun kulle masu zanga-zanga sama da dubu daya a yau Lahadi yayin da masu goyon bayan Alexei Navalny mai caccakar gwamnatin Rasha da aka kulle suka fara hawa kan titi a ƙarshen mako na biyu suna nema a sako shi a cewar OVD Info wata ƙungiyar sa ido. Abokan hulɗar Navalny sun sake yin kira da a yi gangami a faɗin ƙasar gabanin shari'arsa da za a fara ranar talata biyu ga watan Fabrairu. Zanga-zanga ta farko an yi ta ne a Siberia da yankin Far East na Rasha, ciki har da birnin Vladivostok, inda masu zanga-zangar suka yi watsi da yiwuwar kamar 'yan sanda da kuma tuhumarsu da aikata manyan laifuka. Dakaran ƙasa da ƙasa sun shirya ci gaba da zama a Afghanistan har bayan wa'adin watan Mayu da mayakan Taliban suka yi hasashe a yarjejeniyar da suka sanya wa hannu da Amurka a cewar wasu manyan jami'an rundunar NATO su hudu. wani mataki da ta yiwu ya kara zafafa tankiya da 'yan taliban da suke so a janye dakarun gaba daya. ba za a janye dakarun kawancin haɗin gwiwar gaba daya ba zuwa ƙarshen watan afrilu abinda ɗaya daga cikin jami'an ya faɗawa kamfanin dillancin labaran reuters kenan ba a kiyaye sharaɗin da aka gindaya ba tukunna a cewar wani jami'in da ya so a sakaya sunansa saboda mahimmancin batun kuma yayin da amurka ke da sabuwar gwamnati za a samu sauye-sauye a manufofi tunanin janye dakaru cikin sauri wanda a baya ya samu karbuwa za a duba shi nan gaba kuma ta yiwu a fito da kyakkyawar hanyar janye dakaran to madalla kamar da kuka ji a farkon shirin kotun tsarin mulkin jamhuriyar nijar ta bayyana sakamakon dindindin na zaben shugaban kasa da ya gudana a ranar 27 ga watan Disamban da ya gabata. Sai dai kotun ta ce daga cikin 'yan takara talatin da suka fafata a zagaye na farko ba wanda ya samu kashi 50 daga cikin 100 na kuri'un saboda haka ya zama wajibi ne a yi zagaye na biyu domin raba gaddama tsakanin bazan Muhammad na PNDS tarayya da Muhammad Usman na RDR canji wakilin muryar amurka a yamai salamu da barma ya aiko mana da karin bayani la commission, la requête du président de la Commission électorale nationale. Bayan shafe makonni hudu tana nazarin sakamakon wucin gadin da hukumar zaɓe ta gabatarwa kotun tsarin mulkin ƙasa ne. Alƙalan kotun suka yi wani zama a cikin daren jiya Asabar domin sanar da jama'a abubuwan da suka gano a game da zaben na ranar 27 ga watan Disamba. Nombre total de votants 5 132 shugaban kotun ta kur constitutionnel mai shari'a buba muhammad ya ce daga cikin mutane miliyan bakwai da dubu dari hudu da arba'in da shida da dari biyar da hamsin da shida da suka yi miliyan biyar da dubu dari da tamanin da tara da dari da talatin da biyu ne suka halarci runhunan zaɓe wato kashi sittin da tara da dubu sittin da takwas daga cikin dari. Repartition de voix par candidat Bazum Mohammed. Dan takarar PNDS tarayya mai mulki Bazum Mohammed ne ke kan gaban waɗannan 'yan takara da ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da saba'in da tara da ɗari shida da ashirin da tara sai ɗan takarar RDR canji ta 'yan adawa Muhammad Usman mai ƙuri'u dubu ɗari takwas da sha biyu da ɗari hudu da sha biyu sannan sai ni Umaru na MNCD Nasara da Albade Abuba na MPR Jamhuriya da ke rufa musu baya. Kotun ta ce kasancewar babu ɗan takarar da ya sami sama da kashi hamsin daga cikin ɗari na na kur'un zaɓe ta tabbata dole a je zagaye na biyu domin raba gardama a tsakanin bazum muhammad da muhammad usman la cour déclare par conséquent muhammad bazum et Mohamed Ousmane, candidat au deuxième tour des élections présidentielles. Kwanaki kaɗan bayan da hukumar zaɓe ta fitar da sakamakon wucin gadi wasu daga cikin 'yan takarar jam'iyyun hamayya da suka haɗa da Muhammad Usman da Ibrahim Yakuba sun shigar da ƙara a gaban kotun tsarin mulkin ƙasa a bisa zargin tafka magudi a wasu wurare yayin da suka ce a wasu yankunan ba a gudanar da zaben ba ko kuma ya gudana cikin wani yanayi na rashin mutunta doka sai dai kotun ta yi watsi da waɗannan ƙorafe-ƙorafe. bayyana wannan sakamako ke da wuya kai tsaye magoya bayan 'yan takarar biyu suka soma haramar yakin zaɓe da nufin samun yardar talakawa a karan da za a yi a tsakanin muhammad usman da bazin muhammad a ranar 21 ga watan fabrairu sule mummuni barma muyar amurka daga mai a jamhuriyar niger madalla a gaida sule mummuni barma har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc ga maryam dauke da karashin labaran duniya yayin da ya rage mako guda da 'yan kwanaki a fara shari'ar tsige shi karo na biyu a majalisar dattawa da alama tawagar lauyoyin da ke kare tsohon shugaba donald trump na cikin yanayin rashin kintsi an sa ran wasu manyan lauyoyi biyu daga jihar south carolina butch bowers da deborah babia su ne za su jagoranci tawagar lauyoyin na trump ko da yake kafafen yada labarai sun faɗa a jiya asabar cewa sun raba hanya bayan haka wasu lauyoyin guda uku da aka samu rahoton suna aiki da tsohon shugaban su ma ba sa cikin tawagar lauyoyin na trump a yanzu a cewar wasu bayanai da gidan talabijin din cnn ya fara badawa an samu rahoton cewa trump da lauyoyinsa ba su daidaita ba a kan dabarar da ta fi dacewa don shari'ar da za a fara ranar tara ga watan fabrairu gwamnatin kasar habasha ta faɗawa jami'an gwamnatin biden a sirrance cewa ƙura ta lafa a yankin tigray mai fama da tashin hankali amma sabbin bayanan waɗanda suka shaida lamarin na nuni da cewa mazauna wurin na ɓoye ne a cikin gida da harbin bindiga ya huhuda kana yakin ya shafi ƙauyuka da dama ana kuma fama da ƙarancin abinci Yakin da ya fara a cikin watan Nuwamba tsakanin sojojin Habasha da na yankin Tigray da suka mamaye gwamnatin kusan shekaru talatin na ci gaba galibi a ɓoye. Hanyoyin sadarwa sun lalace, mazauna wurin suna jin tsoron ba da cikakken bayani ta wayar tarho. Kana an hana 'yan jarida gudanar da aiki. Ana dai ganin dabban mutane sun mutu a wannan yakin. Karamin Firayim Ministan Habasha da Meke McConan da wasu abokan aikinsa sun ba da bayani a wani taro da wata cibiyar raya demokradiyya ta atlantic council ta shirya a ranar juma'a sun ce kusan mutane miliyan 1.5 a tigray suka samu taimakon agajin jinƙai. kai da Maryam Dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Imo, a yayin da tsohon gwamnan jihar, Sanatar Rochas Okoracha ya musanta zargin cewa ya fice daga jam'iyyar APC mai mulki kuma ya kafa wata sabon jam'iyya mai lakabin New Nigerian Movement. Wani mai fashin baki kan lamuran siyasa Malam Abdullahi Yayandi ya yi tsokaci kan tasirin ƙungiyoyin jam'iyyun siyasa. Daga Oweri ga Alphonsus Okoregwe dauke da rahoton Tsohon gwamnan jihar Imo da kuma sanata mai wakiltar Imo ta yamma, sanata Rochas Okorocha ya fito karara ya bayyana cewa har yanzu shi dan jam'iyyar APC mai mulki ne, kuma bai kafa wata sabuwar jam'iyya ba. Wannan dai ya biyo bayan maganar da ake ta yayatawa cewa Sanata Rochas ya kafa wata sabuwar jam'iyya mai suna New Nigeria Movement, inda zai tsaya takarar shugaban ƙasa. sanatan ya musanta wannan zargin ne ta bakin mai magana da yawunsa farfesa nnamdi obiariri uh, ya ce ina sane da cewa 'yan najeriya daga jam'iyyu daban-daban suna roƙonsa ya tsaya takarar shugaban ƙasa kuma matsin lambar na da nauyi sosai suna wannan ne a ƙarƙashin wani rukunin talakawa da ake kira new nigeria movement waɗanda ba su san ainihin yadda lamarin yake ba ne ke cewa Rochas ya kafa sabuwar jam'iyya kuma wannan ba gaskiya ba ne. Har yanzu Rochas yana jam'iyyar APC kuma sanata ne a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. Matsin lamba ne ake masa ya mika kansa don tsayawa takarar shugaban ƙasa kuma ƙungiyar New Nigeria Movement ce ke jan ragamar wannan tafiyar. To koya masu fashin baki kan lamuran siyasa kamar su Malam Abdullahi yayan ke ganin tasirin irin waɗannan ƙungiyoyin. Irin wannan guru-guru da ake kafa na siyasa, to wani abu ne da a turance yake magana recognition. su. suna neman a san da su sannan kuma ya zama na sun fomin kamar wani abin da kira pressure group wanda yake za su iya juya akalan yadda lamuran ya sake gajiya abu ne da za su samu tasiri saboda menene a yanda abubuwan suke tafiya za su samu tasiri sosai domin yanzu ka lura magana ne na jam'iyyu biyu to kaga idan aka ga ya dawo jama'a ma'ana ya green crowd to kaga ya iya yiwuwa a pdp ya zawarcinsa to kaga daga nan ya samu tasiri saboda a gaskiya kaga akwai kurakurai da yawa a apc wanda yake sai dai a yi kawai a da lokaci amma akwai kurakurai da yawa a nan arewa da ainihin kasan yarbawa da daman su ne suka haɗu da yi to amma yanzu akwai irin koke-koke da yadda mutane suke da ra'ayin cewar gaskiya apc ba ta ba mara kunya ba ma'ana irin ba mutane abin da suke zato ba to kaga wannan zai iya zama da cewa duk wanda ya ja wasu ragaman mutane ya zama na yana da mafana kaga zai samu cin pdp ko dai wata jami'a eh? ai ai ni a na tabbar maganin wata jami'a ba wata jami'a za ta fito wai sabuwa ta yi tasiri saboda mutane sun fara gane cewar ita gani kuskure kuskura da ya ce ka je ka yi wata irin jam'iyya to kawai ka rage karfin ɗaya daga cikin wayannan fati ne kawai ma'ana pdp ko apc ba inda za ka. alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri nigeria. a gaida alphonsus okorigwe hukumar kula da albarkatun man fetur a nigeria dpr ta kulle wasu gidajen mai kusan goma a jihar Adamawa sakamakon samun su laifin karya doka kuma wannan na zuwa ne yayin da hukumar ke shirya wani taron tuntuɓa na dalilan man fetur da kuma na iskar gas a jihar ga wakilinmu daga adamawa ibrahim abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani We have tried to communicate to fire service. Unfortunately, you know, they are not responding. Me yake kawo wannan? Diskan mutane da suke aiki a can su suke aiki a nan. Kawai dai su they are always mindful Masana da kuma masu ruwa da tsaki kenan yayin ma wani taron tuntuba da hukumar kula da albarkatun man fetur ta Najeriya a ta shirya a Yola da zimman laluwa bakin zaren magance wasu matsaloli da ake fuskanta a yanzu ta fuskacin man fetur da kuma iskar gas da kasuwar sama ke kara haɓaka a yanzu amma wajen taron tuntubar dilalan man fetur da kuma na iskar gas sun koka ne game da wasu dokoki da kuma harajin da akan zuba musu a yanzu. Alhaji Abdulkadir Muhammad Bello na kungiyar da lalaman fetur ta najeriya ipman ya ma fasa kwai ne akan irin matsalar da suke fuskanta a yanzu ba inda kai ya sani ka je ka ja kamar kwace ne a hannun ka amma ba da sauka kuma a mu a kasar nan haraji ana biyan shi ne daga riba amma yau an wani gari a aikin mai haraji muna biyan shi ne a jari gwamnati kasar nan lokacin baban gida da ta establishing ta amince a zuwa independent marketers ta yi ne saboda 'yan ƙasa su shigo cikin sana'amai su ma su participate kamar foreigners wanda za a multinationals to yadda haraji ne ya zo yake yawa a kan mutane a yau kusan ita gwamnati ta kawo policy ne wanda kuma tana son koriyar ƙasar ta to sai dai kuma tun farko a jawabinsa babban jami'in hukumar ta dpr a jihar adama alhaji sadiq dan juma ibrahim ya ko bayyana dalilan kiran wannan taro da kuma irin haɗin kan da suke samu za mu ce a hukumance mun zauna da igman da executive na san mun taba zama da executive na fpg syllabus association amma a hukumance wannan shine zama mu na farko mun samu goyon baya nesa ba kusa ba daga igman members har zuwa masu sai da isar gas na yin abinci domin a gaskiya abin da zan faɗi a nan duk inda na yi aiki iba ke da ke ba da goyon baya na jibiya kamar yoda. To wai ko gidajen mai nawa aka rufe sakamakon kare doka? Hailayo dai ga jami'in hukumar ta DPR. Mun rufe gidajen mai guda goma. daya yana sai da mai ne sama da farashin gwamnati. A lokacin da alhakinmu ne mu bi diddigin farashi ba kamar a yanzu ba. Sauran kuma sun tauye ma'auninsu ne ta yadda ka biya kuɗin lita goma za ka iske lita tara ne aka sayar maka a zahiri mahukunta su a taron da an ta sakaci da kuma rashin kula da ake zargin wasu gidajen mai da na gas kan yi wanda sau tari ma kan jawo gobara batun da ko aka ce dole ne fa a tashi tsaye. da idan ba mu san za da yadda muke haka da aikin eh, mai ba za mu samu damu at least mun bi zuwa gidajen mai da kuma gas plant mun ga abubuwan da ya kamata a yi amma kuma ba a yi kamar na gas plant da na gas nan ne ba ko don motoci na shiga zuwa a cikin wurin da ake parking amma za ka gani motoci na shiga ba su da spark resto da idan wani spark ya tashi a wancan don wancan wurin can is already charge zai iya kawo damuwa so please a gaya ma dan uwa da ya sakaci suna nan idan mun ji gidajen mu gidan diaspora namu ya kamata akwai spark a gaske very very important da kuma making phone calls ko a gidan mai wani zai tsaya gefe kawai sai shiga kawai na making call ko wanda mai ya gani aka rubuta no phone call abun ma jama'a eh, eh, hikima za a gaya wa membobi don wani suma masu home attendance ne masu suke me yake kawo wannan san mutane da suke aiki a can su suke aiki a nan kawai dai su they are always mindful of the safety operations a wannan wajen so ya kyautu a ce mu ma da muke nan mun ɗauki wannan ah, safety issues very ah, paramount. Eh, iya magana dai kan ce wai in kunne ya ji da falabu da gangan jiki kan tsira ibrahima abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Madina mai shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani abin da ya shafi shafukan sada zumunta. Kamar yadda muka sani cutar coronavirus wacce ta addaba duniya ta sanya kusan duniya gaba ɗaya zama a gida na dole. Kuma yawancin mutane sun mayar da shafukan sada zumunta inda suke kashe lokacinsu saboda samun labarai da kuma abubuwa daban-daban dai. Hakan na nufin cewa yadda mutum ke saka data a wayarsa zai dinga karuwa fiye da da. Abinda za mu mai da hankali kai kenan a yau. dama dai mutane suna yawan korafin cewa datar su na saurin karewa balantana yanzu da ake zaman gida ba wani abin yi to ga yadda za ku iya takaita yadda datar ku ke saurin karewa bari mu je ga masani harkokin sadarwar zamani nasir daniya da ƙarin bayani ah, za ka ga mutum ya sayi kamar wangi 2 ka zuwa tangi gig data a ciki a oyi kaɗan sai data ta ƙare ko kwana ɗaya maimakon kwana talatin da aka ce an sai da musu data su ya kamata mutane su san cewa wata rana ba ainihin laifin su kamfanin sadarwa ba ne da ke ba su wannan access na data wasu abubuwa daga ainihin muni muke sanadin datar tamu take saurin karewa su akwai matakai da yawa da ya kamata a ɗauka wanda in mutane suka ɗauke su zai zai taimaka sosai yadda za ta za ta yi alfanu kuma za ta daɗe ana amfani da ita wannan abun ya zama yana da muhimmanci saboda datar nan dai ta zama a kusan kamar man fetur ne ga abubuwan da ake hawa kusan kamar ruwa ne da mutum zai iya sha babu wani abu da zai iya tafiya babu datan nan kusan duk sana'o'inmu na, na, zamani yanzu da abubuwa na mulki da gwamnati da harkan hada-hada ta zirga-zirga duk ya kai ga sai an hada da duniya gizo saboda haka data tana da amfani sosai so mataki na farko da mutane za su fara dauka shine kusan wayoyi da muke amfani da su yanzu in aka duba sa daga android ne da kuma wayoyi masu ios operating system so kowacensu tana da wani abu na setting da ake kira push notification wannan push notification kamar saƙon kuce ne wanda wato in ka kunna datan ka a duk wasu abubuwa services na waya da kuma applications na kamar manhajoji na kamfunan sadarwa da da kai subscribing da su da email naka da messages ko kana so ko baka so in kai enabling din wannan sakon kuce na push notification dole sai sun shiga so ainihin kenan yana nufin in ka kunna wayan wayanka ko ka so ko baka so ba ko cikin dare ko da rana ko kana bacci duk message in da ya shigo na kuce sai ya shiga shi yasa mutane ke tashi da safe sai ka ga sun ga kusan message dubu a whatsapp email message ɗari a instagram dubu da sauransu haka so in mutum ya yi disabling din push notification sai ka yi enabling application ɗin da kamar suke dole kawai gari ka na alert ɗinka na banki da sauransu to za ka ga data ta yi amfani sosai sannan akwai kuma wasu application da muke yawan amfani da su na kamar facebook da, da whatsapp waɗannan application suna da ɗaukan data sosai uh, so in ba ka yi disabling push notification ba duk da post wani ya yi sai an yi alatin ɗinka a turu wannan sakon na kuci so in ka yi disabling ɗin push notification ga facebook za ka yi saving kanka data da yawa uh, babban kuma wanda yake fin cin data daga cikinsu uh, bai kai whatsapp ba whatsapp misali yanzu in kana cikin gurup wanda yake da mutum ɗari kuma group din nan kowa na sharing video da audio da hotuna so duk lokacin da ka buɗa ka buɗa whatsapp ɗinka automatically bayan ya sa maka sakon kushe na push notification kuma duk applications ɗin da kake cikin group kana buɗawa automatically zai downloading video zai downloading audio kuma zai downloading hotuna to sai ka ga yana da matsaloli biyu ya cika maka memory waya kai tsaye sannan kuma data ka za ta tafiya tunda yanzu in ka duba aka turo aka turo maka message Ah, wanda misali video mai 100 mb aka tura misali ka yi downloading uh, applications ɗinka masu push notification so by the time ka yi ɗin shiga message guda goma kaga an canye wanki in banda yake da whatsapp tana da limitation na data da kai uploading da ko da kaka tashi 10 20 taki gig ɗinka sun tafi so mutane su rinka kula da uh, disabling push notification disabling ap major applications waɗanda suke cin data kamar facebook da whatsapp da twitter da youtube saboda alert ɗinsu suna jan data to sai to za a ga abubuwan sun samu ci gaba maimakon ganin laifin waɗannan internet service providers da ke ba mu data through mobile phones so in aka tsare waɗannan abubuwan za a ga data ta yi amfani sosai sai a amfani da hanyoyin da suke da amfani ba wai messages da ke shigowa na kuce ba tare da mutum ya ce yana bukatar su ba. To masu sauraro da fatan an amfana da wannan bayanin nasa. Yayin da wannan cutar ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa, ina son in ta nasir da ku cewa yana da kyau a rike wanke hannaye, a zauna a gida, a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti wato hand sanitizer. Allah ya bamu lafiya, da fatan kuma za mu kiyaye. Sunana Madina Dahiru Mai Shanu. daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo. To a gaida Madina mai shanu yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Wata tawaga ƙwararru a fannin kimiyya daga Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO da ke gudanar da bincike akan wurin da cutar coronavirus ta samu asali. Ta kai ziyara wata kasuwa a Wuhan da ke China a yau Lahadi. 'Yan sandan kasar Rasha sun kulle masu zanga-zanga sama da dubu daya a yau Lahadi, yayin da masu goyon bayan Alexei Navalny mai cecekar gwamnatin Rasha da aka kulle suka fara hawa kan titi a ƙarshen mako na biyu suna nema a sako shi a cewar OVD Info wata ƙungiyar sa ido. dakarun ƙasa da ƙasa sun shirya ci gaba da zama a afghanistan har bayan wa'adin watan mayu da mayakan taliban suka yi hasashe a yarjejeniyar da suka sanya wa hannu da amurka a cewar wasu manyan jami'an rundunar neto su hudu wani mataki da ta yiwu ya ƙara zafafa tankiya da 'yan taliban da suke so a janye dakarun gaba ɗaya. gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Maryam Dauda da ta saya na gabatarwa sai Leo Sahili wanda ya bada umarni da injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta lafiya ma assalamu.